suna na a yanzu eh. Dokta Muktari. Mene ne Dokta Muktari? Ni da Muktari na san ka, haba Muktari. Ina zuwa dai, kaka. Ai dole kaka sai kin sai kin girgije kin shaƙi iska kamar za ki tarwatsi. Haka ne. Dokta Muktari, Dokta Muktari. ce gaban kuɗi haka gaban <laughs> Wato garba, wannan shekarar Allah da za mu samu amfanin gona. ai an sha ruwa ai haba ai ni na shuka tattasai da attarugu Uh-huh. Thank you very much. Nah. wannan wannan irin abu ne haka kaka na'am ai idan kika kira ni da mutari to kin rage wa suna na kwarjini da idigami da tasiri suna na a yanzu eh. Dokta Muktari. ne Dokta Muktari? Ni da Muktari na san ka. Haba Muktari. Ina zuwa dai kaka. Ai dole kaka sai kin sai kin girgije kin shaki iska kaman za ki tarwatsi. Haka ne. Dokta Muktari. tari doctor tari yakwa this is correct my name go kaka to sannu eh ai barka da zuwa <laughs> yakwa barka da zuwa yakwa barka da zuwa abun yayi daidai na ji daɗi kwarai kuwa kaka mm, na ji daɗi a ah, kaka mm. abin da nake so da ke dole sai kin tsaya kin nutsu kin karanta min yadda sunan yake tunda kin riga kin faɗe shi a baki mm. sai kin yi shi na ji shi min dari tun da ka tafi eh kai hankali na a tashe ban ganka ba Allah sarki Allah sarki <laughs> tun san da babanka ya rasu kwarai kuwa ka bar mu mm. yanzu kuma gashi Allah ya kawo ka dokta tari wato ku dokta tari <laughs> eh. ba kwa son ciwo ba kwa son lafiya kwarai kuwa <laughs> thank you very much haka wannan shine suna eh, saboda haka a yanzu na riga na dawo to da kyau kuma tun da na riga na dawo eh. na ɗau hutu kai alhamdulillah eh, saboda haka da abin da zan yi a wannan ɗan tsakanin ni na sa abin da zan yi to da kyau to da kyau a'a baya komai baya komai eh? sabon mahaukaci ne baya komai kin ji ba ni kuɗi haka ne ba ni kuɗi ba shi da naira ba bai ban san mai ga masa na dawo ba ni kuɗi za ba ka kuɗi da ka sha ba ni kuɗi da ka sha kuɗi ba ni kuɗi sunan shi ba ni kuɗi dauki gashi ba nairan ka goma ba shi ba ni kuɗi ina zuwa ba ni kuɗi da ka sha kuɗi ba ni kuɗi da ka sha kuɗi zaman kuɗi za ka sha kuɗi bai da ka sha kuɗi ba ni kuɗi bari kudi wannan duka zai yi ko a illa to abin da za a yi sai mu tafi ciki ko dole ciki a je a zuba maka abinci ba ni Allah Dr. Muktar. Yabba. San da zuwa. <laughs> Yawa Na yi farin cikin ganin ka. To kaka. Yanzu abin da za a yi ko in je in zuba maka abinci ko a je a karɓo maka eh, eh, eh, alalan gidan wannan. Na zuwa dai kaka. Kaka wato. <laughs> Har yanzu kaka buki gane buki gane. Na. Ni fa yanzu likita ne fa. Haka. Kuma likita wanda na tsaya akan kafa. sai na ka tsaya kan likita to saboda haka ko abin ni ai ba kowane abinci nake ci a yanzu wai ina zuwa tukuna a nan garin ba ku da wani gurin sai da abinci a ah, akwai akwai akwai ga yar masu ma tana dan wake ga eh, eh, eh, yar yar kuya ina zuwa ka aikin kwamsa duk wani abincin da kika zana ai mutakar zan ci wani abincin to zan canza wa kaina suna daga dakto To, ina so ka rinka ganewa. Ina ji, zama me? Yakwa, a kaka. Na'am. Ina so in tambaye ki wani abu. Eh. Wai ya akai kika kyale ilo ita tafi daurin aure birni. Ai ba abin da ban ma ilo ba. Ye nayi nayi nai ice a wai wani abokin shi ne zai daura aure shi yasa yayi kaza kaza kaza ita shi ita fi. Kasan ba ba jin magana na ike ba. Kaka. Na'am. Ni abin da ne hangi. yanzu da kika kyale ili ita ka binni daurin aure to waye ike ɗebo miki ruwa a rijiya waye zai je iyo miki itace waye zai kai miki ga eh, zai dauki eh, hatsi kai injiya nuku miki ina cikin mummunan wahala amma Allah ina yaye mani almajirai nike ba komai in biya su kuɗi su je su nuko su kawo eh su je su nuko su kawo. Allah ya dawo da shi. Amu amu ga wannan iri kana da labarin wani ciwo da ya zo ma ya zo gari wai shi a bola ina so na gaya miki na sake gaya miki kuma zan nuna miki hanya ɗaya ina so na ƙara wa daɗe nama kuba dan yi ƙwari sunan wannan ciwo da kike so ki gaya min sunansa ebola. na'am ni ne likita na farko a ƙasar nan wanda gwamnati ta je ta ɗauko ni takanas ta kano ta kawo ni domin nuna wa al'umma yadda ake maganin Ibola. To, alhamdulillah. Ban katsin numfashinka ba dan nan. Kana ji wannan ciwo bala'i ne. Mm. Wannan ciwo kwatankwacin ma wato ana nuna mana halayenmu. Halinmu ba kyau, mm. talakawa ba kyau, masu kuɗi ba kyau. To, amma alhamdulillah. Mm. Malamai suna iya ƙoƙarin su ana addu'a. Sai wannan sai addu'a. Eh. Addu'a shine maganin Ebola. saboda gashi a ce ana zubar da jinin eh, musulmai eh. ana zubar da jinin da ba ana zaune lafiya ba ga kafiri da kristan da musulmi amma yanzu wannan kashe wannan wannan kashe ina za a samu zaman lafiya wannan in yayi arziki ba son wannan ya ci ah. ina za a samu zaman lafiya to sai dai addu'a kamar da kika karanta min waɗannan abubuwan gaba ɗaya eh. cewar an bar Allah wannan baya halayen mu sun sha bamban da da da zuciyar mu da yanda muke da mm. haka ne wannan haka yake saboda haka ina ganin cewar ai ga mafita tun da Allah ya kawo ni ai karshen tuka tuki Assalamu alaikum. Yaya, ina wuni, ina gajiya. Dama na ce barin kira maka gaishe ka kwana biyu. na ji ka kasa kasa yaya na ka kamu da cutar ebola inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi in zo dauke kan da kai kauye haba yaya an ce fa cutar nan idan ka shaki iskar da wanda yake da shi ya shaka kai ma mutuwa za ka yi eh to yaya to shikenan shikenan zan zo yaya zan zo zan zo ɗauke ka zan zo zan zo yaya dan uwana ne kai babu yadda zan yi zan zo zan zo yaya zan zo Allah ya baka lafiya zan zo yaya cuta Allah ya tsare mu amin haka ne Allah amin wayo ni wayo Wai haka ne, Ibola Ibola kunji, Ibola kunji, Ibola ne, Ibola cuta min, Amini na. kunji, kunji, yanye Allah ya tsare mu. Amin, haka ne. Iro? haka me ya fara haka ban saba ganin ka cikin irin wannan yanayi ba yaya Barauni, yanzu na buga masa waya wai dan mu zata zumunci sai yake gaya min cewa ya kamu da cutar ibola inna ai ba nan gizo yake ko sakar ba nan ne eh. gizo yake sakar ya ce wai in je in dauko shi in da da shi kauye ka dauko shi ka kawo shi nan garin kuma ni yanzu kaga an ce duk mutumin da ka ɗauko abin nan mutuwa mutum zai kuma gashi dan uwana ne yayi min rana yayi min halacci iro iro abin da nake so da kai ka bar shi a can a can ya samu cutarsa ya mutu a can ya za ka ce in bar shi a can mutumin da ya ce min in zo ɗauke shi dan uwana ne fa kada ka manta dole na sai na ji na ɗauko shi babu yadda zan yi ya dole na ne shi ai ko za ka samu sabani a to shikenan ni dai zan ji Mai gida wace irin magana kake faɗa? Ka san ku illar da cutar Ebola take tare da shi? An ce duk mutumin da ya taɓa mai cutar Ebola ko ya shaƙi numfashinta mutuwa zai yi. Ni ko na san me nake faɗa, tunda ina saurara rediyo kuma na san irin illar da Ebola take da shi. To amma kuma ta wani bangaren fa kada ki manta. Yaya barau fa dan uwana ne, kuma babu abin da bai mun ba a rayuwa. Na nemi alfarmarsa a baya iri-iri yayi mun. dan yau ya nemi alfarma in je in dawo da shi gida daga birni sai in ce ba zan je ba saboda tsoron Ebola. To dan dan uwanka ne sai a ce dole sai ka je ka dauko shi ka bar shi shi mana tunda shi yana da ita. Ko so kake ka dauko mana cuta ka ka mana. Wato lare kina bani mamaki. Ina ga baki san shakuwa bane ta dan uwa. Kuma ni wannan abin zan yi ne saboda Allah da manzansa. Dan uwana ne ne taimako zan taimaka masa. Duk abin da kike so ki yi ki je ki. Ni ba za ki hana ni amin haka ne Allah amin wayo ni wayo wayo haka ne ibola ibola kunji ibola kunji wayo ni ibola me kike jira har yanzu baki gama gyaran garin nan ba na kusa ma ban banda zancen banza a ce muna tare da kai ina baka shawara ba za ka dauka ba eh duk garin nan wa zai baka shawara bayan ni wa zai baka shawara a garin nan Marka? Tsakani da girman Allah, ki dubi to toyo ma misali marka, in ban da shirme irin na mutum. Shi ba su suka a turmi, ya mai da haɗi tsaba wallahi sai dai mai da higa. Ni da wannan wawan mana in ban da sakarci ma ya za a yi ni in zauna a garin nan yadda muke da shi. Kana amini na ina abokinka, amininka in baka shawara ka ki dauka marka. Eh? Marka? Ni da Ira ne. Yo ina matsala an matsala ce ma ai da sauki. Yayansa Barau na birni ne ya kamu da wannan mukun ciwon Ebola. Wai shi ne zai je ya ɗauko shi ya kama na shi nan garin. Hmm? To baba, kai ne babban abokin shi duk ƙauyen nan. da Allah ka bashi shawara kar ya je saboda na ji a rediyo an ce ko iskan mutum ka busa sai ka samu da ciwon ido. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. To ba shawarar da ban bashi ba. ba kuma abin da ban gaya masa ba wanda zai dauka da yin zauna lafiya amma idan kai haka mutanen gari ba ni ba da yawa za su yi mamaki yadda kuka taso da aminantakan ku tun kuna yara to ya ki dauka kin ga daga nan ma fada zan tafi wallahi na je na gaya mai gidi yana da kyau wallahi ina ganin shine mafita su ne za su iya daukan mataki sai ka dawo haka ne Allah amin wayo ni wayo wayo haka ne ko kadan wannan maganar ba ta da ina karfafa maka gwiwa ka je ka dawo da dan amma wannan kaɗan na gizo sai ji shi kamar mafarki saboda ban taɓa tunanin shi ne, za ki yi ta wuri saboda idan kika duba za ki ga cewa auren ya yi kusa shi kuma zan tunkari wani abu waɗanda yawancin mutane sun ɗauke shi a matsayin saitan lari da na aure ta nake tare da ita ta ce min ga shi ke ko auren ba mu kin ce kuma kin yadda da abin da kike so hannunka baya kaiwa kai na baka shawara daga duk Allah da babu abin da zai faru yawwa alhamdulillah me kike me kike me kike dama ina son ganin ka kuma da ubangiji haɗa da kayan za a nan ka zama mai mandalikin kunne mara jin magana ko yan uwanka suna kauce ka daga masifa kana neman afka mata to ba na gidan ba ka dage ka cije lalle lalle sai ka je ka kwaso dan uwanka da yake cikin bada'i. to ba za ka mana in boda ka kawo mana gidan ba zai yi kwata kwata ba zai yi auren ka da kai da kulwa na tsaye da shi can ba kai ba shi ba ba daga yau Allah ya ba za ka je ka kwaso bala'i ka zo ka danna mata ba ba zai yiwu ba yan uwanka suna raba ka da fada cikin wancan masifa kai ka dage sai ka ji to ka ji kana tafiya zan tattara komanka da ka kawo wani kayan aure Ya ka gidan ku aure da kai da kuduwa babu ba za ka kaso mana ingola ka zo ka danna mana ita a nan gidan ba ba zai yiwu ba babu inda za ka a daren nan saboda dole in san matsayina a cikin gidan nan idan kuma har za ka tafi nan sai dai in koma gidanmu in zauna to a shikenan me ya dame ni kinga abin da kike so shi ne tafiya wajen dan uwana baki isa hana ni ba ke kuma ba zan ba abin da kike so ba saboda haka ki je gida na sake ki saki daya ka sake ni ya mana kenan har ka zaɓi saki na akan tafiyar da zakai da ba amfanin komai za ta yi maka ba a'a ke kin fi dan uwana ne shekarar mu nawa muna tare baka sake ni ba sai yanzu ke kika ce ba za ki zauna da ni ba saboda haka ni na sallame ki ki tafi gidanku <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Biro? Na. kaiwa wa Allah. kaiwa gandar gandan Allah. Daraja Allah. Dan Allah abokina. Ka gwada da tafiyan nan. Na ji a raina. Wani abu zai faru. Ba zan haƙura ba. Ba za a yi yadda kake so ba. Abokina. Kaga, ka saurare ni iyakaci. kafin in dawo in zo samu kai kaura ka bar garin nan amma zuwa in ɗauko ɗan uwana barau in kawo shi nan garin ya ji dimi na kafin ya bar duniya sai na kawo shi ba kai kadai abin zai shafa ba zai shafa al'umma da yawa al'umma da yawa za su shiga wani hali abokina ka taimaka kai wa Allah ka yafe tafiyan nan a yi waya a ce su kashe asibiti ba za a yi ba zuwa za laure ke mai a akan imbolan nan Ya sake ni la ya sake ki ki gode wa Allah haka ya fi da aka miki cutar nan ki ɗauka imbola cuta Allah ya tsare mu amin haka ne wannan almajirin da ya zo ya ɗebo min ruwan nan batun da zina ta jiran shi amma yaron nan bai kyauta min ba wallahi to yanzu ko dabbobin nan ma ban ba su ba ba ya kwa malam eh? lafiya yau kuma yin yaki yaki Kwari kwa. wani irin yaƙi malam ire ina nan yana yawo a gari wai a taimaka masa irin gumo barau ya shigo da shi gidansu kin ga ya sha masa bala'i kenan to ina ji a jikina mm. zai zo nan gidan to kafin ya zo mm. ni zan tare shi da wannan da gurnet kin manta ne ba mala ko ji wani samun wannan harbi mm, dakata kar ka je kai kisan kai ba ka san fa in ka taba shi kai kisa hmm, malam ah, ah. ban gane na kisa ba ah. me kike nufi yanzu ke kina tunanin cewar shikenan mu sai mu bari izo shi i kashe mu to kafin ya kashe mu mu gun mu kashe ai ba hauka ce ba ya kashe dan uwansa kuma mu mari mari yazo cuce mu to kafin shi izo

Wani me? Wani me wai? Idan baka taimake ta ba, ai bai kamata ka kai ba. Kina da? Gani. Ki ji muguwa yarinyar nan. Ki ji Wai in ba taimake shi ba, ai bai kamata kai shi ba. To bari ga miki. Ke ni a yau duk mai imbola kowa yake da imbola muna gamuwa sai lahira idan ban idan mai da ki in bola ba Allah ya tsina banguru in gaura miki tauro mu babbake ki kas mutun yi a gare ne in ma madan ubanta ta hauta tana shan wuta ta sha magi cinye ta cinye ta zai dan ubanta banguri banguri malam ai gaskiya ta faɗa eh gaskiya ta gaya ma a shi ne nace sai an mai da jin bola gabra gabra sai in gaura miki tauro Allah ya tsare cuta Allah ya tsare mu amin haka ne Allah amin wayo ni wayo wayo haka ne ibo la kunji um jama'a kamar yadda muka nema a turo mana jami'an tsaro domin abin da yake faruwa a wannan gari namu tsakanin makiyaya da manoma alhamdulillahi yau jami'an tsaron nan sun sami isowa shi yasa na ce a tara mun ku domin in gabatar da su a gabanku. wa'annan su ne jami'an tsaron da aka turo mana ranki daidai eh, eh, mai inspector gabriel gabriel duk mutum da kin zo da ciwo ko ki lalace da iskanci da masu kiwo tsantaniya eh, shanu in ki kama ki zai je bakin gari da ce foy duk mutum da kin gani mere gaskiya ku arrestin because den gari ki zo na daidai ranka dade kamar yadda abokin aiki na yake ogana inspector gabriel hmm. yana magana cewa abin da fai kama wannan gari shine kan faɗan makiyaya da hulani ba fa za mu saurara ba a wannan harkar hmm. sannan kamar yadda wannan ban Allah ne magana cewa wani ana zaton an cutar ebola to za mu je mu sa road block a titi ba wanda zai shiga ba wanda zai mutu sai mun caja kowa saboda haka dan mi maganin kan ma ebola ta shigo wannan garin ko haka ne sai ne kar a yi wasa da abinci namu dan biri mai zaki eh, sannan ya yi magana cewa mu ɗin da ka gani kwaɗayayyu ne muna da yawan tsotso na tsotson kunu iko no goma sho ka da akwai matsala matsalar kuma babba babba malam liman matsalar ta tinkaro nan in ta zo duk sai ta ci mu matsala ce ba, me matsalar ne Allah ya taimake ka wan ira da yake birni ya kamu da ciwon ibola da yana birni kuma kai ina ruwan mummuna yanzu zato ba shine iro ba kuma abin da yake faruwa ba a nan bane matsalar ya tafi birni ya je ya dauko sa in ya kawo shi duk abin sa ya shafe shin kai yanzu da tau ka san da wannan matsalar shine baka zo ka ga ya fara ba sai yanzu Allah ya taimake ka wai ganin amini na ne aboki na ne mun yi ta bashi shawara bai dauka ba ni ina ganin Allah ya taimake ka ayi gaggawa dauki wani mataki akan maganar nan gaskiya am kai abin da za ku yi yanzu maganar ma rigima tsakanin makiyaya bata taso ba ku je road block din nan gurin da kuke checking ku ce duk motar da za ta shigo ku bincika ta idan kuka ga wannan mutane da ake magana akan su karku su shigo garin nan sannan za mu ba ku hotunan su ku eh, duba ni gaba daya ba ku je ah. na oga cikin kayan sarki sai abin ya dan haɗan min da gaba haka ne me duniya sabuwa kwana jalabe me ya haɗa ka da wannan zance namiji ne fa a'a ba sha macen ce ai macen ce ma sai ta bada kai borin yake hawa ah, kai nan mace ce nan kina ce dodo daudu din kina yi dodo dodo mm. daudu ne ki biya mita gaskiya tun da ke yaran ki ne dan yare na ne kai an gaya maka wannan namiji ne in kika ba ni a ma ba sai in ce haka zan yi ba a ka je ka wuce tun da ka dauke ni hanya namiji ne dan uwanka haka ne kai dan renin hankali dan renin wayo yan renin hankali yan renin wayo dai kuma ke ya kamata ka ce kai a yi, zan kulle ka fa daga baya kenan sadaka da karo kai wato kun ga duk ku ne kuke ja mana wannan bala'in ce bala'in ce kaka ina ka ina Allah ya ka namiji zan kaɗe ɗan namiji zaka je ka nemi sana'a ka je ka yanzu ka koma daudu Allah da kansa ya tsine wa duk namijin da ya shiga mata sannan ga mata da auren su za su dinga zuwa suna neman mazaje a waje Allah ya tsine wannan yana fashi da mu sannan mazajen aure da matan aure sai ai sakin aure a je ai kisan wuta a koma gidan aure dan dai buyin bukatar duniya yan siyasa su dinga kashe mutane ana tsafe-tsafe dan bukatar duniya makaruwai su shiga duniya su yi watsi da iyayensu su yi wa iyayensu ƙarya su an musu auren dole ƙarya kuke hukuma kuna shaye-shaye kuna bada kuna irin abubuwan da bai kamata ba na saba wa Allah ga shan giya ga caca ga zinace zinace na rintse da girman Allah ba za mu taɓa barin wannan masifa ba in dai za mu ci gaba da wannan aiki muna saba wa Allah amma a tsayin ka na namiji maimakon ka tsaya ka yi annabi salati kai ta istighfari kai ta ibada ma din iya iya shege da lalaci a ce yau kai ne kai shiga mata bai karatu na gaba dama ka iya me za a yi kuma wai yana bakin titi ya ya daure ya ƙara so ya dora inda ka tsaya a'a kai Ai ba kama ka wallahi mu ji musaka kama ne sai ka ce wata kaza sai ka ce wata kaza na wani ba kunya likafa ta ci gaba da aka me yalla bai wannan lalle sai likafa ta ci gaba da aka me a dan sanda mana ya koma malami wallahi an samu karin girma dibiyo da kai hai hai sararin duniya yalla bai ka gwalla mu kama shi sai ake ji da ki mm, ku a yaren ku mm. addinin ku mm. da duniya da lahira babu mai gaskiya muhammadu sallallahu alaihi Wasallam ba Shi ne an bi muhammadu za dace ne. mu ma littafi na mai musa muhammadu hato Gebe da baya in kin ce alama sai ala ki kara da dr mantari a gaskiya ni zance na ya matukar farin cikin samun saurayi kamar ka likita ni fa ka ga fa alfahari fa ake yi da ni saboda duk ƙauyen nan ba a yarinyar da za a ce yau ta samu saurayi likita mai karatu ƙasar waje ba kwarai ba kuma wallahi ƙauyen nan suna alfahari da kai a jimmala to ki kwantar da hankali. kamar yadda kika yi min bayani cewar kina alfahari da ni kina godewa Allah madaukakin sarki da samuna a matsayina na shahararren likita wanda na gawurta akan harkar aikina na lafiya jimala ni kainan na alfahari da ke kuma kamar yadda kike magana ai matan likita ai likita ce ko mu jima ko mu daɗe ke ma za ki zama likita kuma ki kwantar da hankalinki domin na tunanin cewar nan da ɗan wani lokaci ƙanƙani in ana sa an gama komai an sha biki to zan ɗan fita da ke ƙasar waje akwai tunanin cewar wata ƙasa ta turo za a fita da ni don je zan yi ɗan aiki na wocin tirai na wata shida to tare da mu je tare da ke Allah ƙasar waje kwarai kuwa ai ƙafa ta ƙafar ki ƙasar waje da ni ga ki haka zamu ranka ya kasar waje da na ƙara kwambo a ƙasa ah, jimala a bincike bincike na da nai da zakule zakule na da nai a ɗakin gano maganguna na leƙa na leƙo na hanga na hango na zakulo maganin ciwon Ebola. amma ba zan bayyana shi yanzu ba saboda wasu 'yan dalilai sai nan da ɗan wani lokaci amma ko da haka ne kaga yayan faɗi rufa a cutar nan ya zo da ita tun daga birni ya je ya ɗauko shi ya kashi a ƙauye nan wallahi ya mutu da na san ai ka samo maganin cutar da ban bari ya mutu ba da ka taimaka ka ba shi maganin kaga sai in ƙara yin alfahari da kai kai sorry yayan wannan kenan ba iro yayan iro eh shi to abin da nake so da ke ah, ina tunanin cewar kwanan nan zan yi yunkurin samar da asibitin tafi da gidanka a wannan garin akan wannan maganar taki domin shan magani nan take don kawo waraka da wannan ciwo na ebola in dai magana ce ta magani to gani na zo aiki ga mai kare ka wannan maganar an kare ta sai dai wata wannan shafin rufe shi kife shi an gama ai an gama shi Wani an gama shi ai ki kwantar da hankalinki to wallahi tallahi da ka taimaka mana <laughs> dama ni ah. zancen da zan maka kenan in ce tunda kaga Allah ya sa kana da ilimin kuma ka samu maganin nan na cutar Ebola me zai hana ka zo nan ƙauyen ka buɗa mana asibiti ba zo a dinga ba da magani ba komai ki sai in ƙara jin daɗi ai nace da ke ba komai ki kwantar da hankalinki ai aiki ga mai kare ka maganin ciwo ya zo wannan dan raka ci gida <laughs> eh dukiya kina Allah ya kare ki in kare ki ba kene saki kare ki ta iska mai ruwan dai daudu everybody tell him kai kai ku bulai ku sai kirari nake sai kirari nake kuma Allah wallahi kai kai ku ku dan ku Ɗana tsaya nan, tsaya nan. Ki zara idon gani. Zara idon ka. Bai bola. Go here. Tsaya nan. Kai ba. Tsaya nan. Tsaya nan. Ki bude baki. Bude, bude, bude. Ah, ne makai ma bai bola. Tsaya nan. Tsaya nan. Tsaya nan. Yi kuka dan kuikuyo. Wu wu wu wu. Eh? Wu wu wu. Ah, da iska babu. Da yaya ya an kalima jikin na lumte bude bude hanci a sai bude hancin jin wannan kina da gulori a daiska ku koye kuma kuma come here wannan da kai na kaje daga gidan bikin wuce oga aha Do you know Chaku Basir? I know that. So you control Chaku Basir. Hey, from where? Hey, hey, from where? Hey, from where are you? Daga wuce abokin na muke ganin. <laughs> cikin gari muke tare da mutum abokin da bariki ladi bariki ladi shige shige kwalba nawa kasha konya kina yi sena gari kawai zan nace abokin ce zuwa kayan biki me aikin ka gari kawai zan nace abin da nake kai dan naman banza ne kai eh, awo ga mai huta ne kai kai kamar irin ku dan siyasa suna so suna yin amfani da ku eh, ka kiyaye da ibola ga uban tafiya can hankali Allah ya taimaki Allah bai wallahi kirari nake kirari nake ina wuyi Allah bai eh. Allah wallahi wanda ya ce ba ku ba ƙarya yake wallahi idan buki suka raka ni kaga yalla bai kicir kicir ko ya auri laure wagil wagil ya auri ladidi Allah abun ne mai shaye gali gai Allah lemo na nan ma yi ne kin fasa ma hanci na in kin ce Allah ki taimake ki in kin so kar ki fada Allah ya taimake ki tunda kin zo nan kina haki Allah ne gaskiya ne wannan to Allah bai bata nisa ba fa wannan fa bata nisa ba wa to ya ki gani je wallahi burni muka je ka juya kai juya tan tan tan tan Oga ba zai iya juyi ba wannan. A Ba zai juyi ba. Akwai matsala, akwai matsala. Lai tallahi Allah bai ai. Ibola, Ibola dai. Eh! Ibola! Ila mai bai. Sai aka Ibrahim dubo wannan hoto nan. Ka ga na kama Ka hanci wannan. Ka Eh, wai na ji. Kai. Yi wage. Eh, yi wage. Yi wage, Kai da kai, kai. Iya wuyan ka zaka yi gomu nan. Bayan kai kalli. Daurin auren kicir kicir muka je. Eh kicir kicir za ka Ya auri laure. Haka. Wagil wagil kuma ya auri ladidi. La me sai dai sa. wannan abin mu gani. Wannan eh yalla bai ce ka gani. <laughs> Wallahi yalla bai wannan lemo ne na musamman na musamman ne. Daga birni na tawo shi. Za ka kawo gane ce na bukatar gani. Ba Allah bai. Na ga ma wannan ai babban lemo ne. let me see now you go test her because if you Ebola inside now you go you go do ganua Oga, are you a doctor? Oga, Ebola inside pa? No, this man you go where worry why you stand go here. How come? An tace ka baka da Ebola ila ka guri. Ah. Shi kenan. Ku tafi ku tafi ku tafi ku je ku je ku je. Kowa ina sa guri. Ku je. Kowa ina sa guri. Ebola is dead. What do you say? Ebola is there. Dan uban ka zaka kashe mun kunni. Sorry sir. Mun kace magana Ebola sai koma daga can bangare gaya mar. Sorry sir. Ita ita ita gaya Ebola is there. Oga. What is this now? Who is the master? Oga. Kai. Me. Okay. Who is the master? You, your master. Oga. Mm-hmm. Hey! Ebola is Oga. Ebola is dialogue ne. Wa ga da Ebola. How Ogama Shaka to the Ebola? Sir. I swear, Ebola day. Okay. Hey, eh, what happened? Cuta Allah ya tsare mu. Sabiya. Sannu. Sabiya. Sannu. Sabiya.